waɗanda ake karɓan maganganunsu a cikin jarhuwar ta'adi a cikin ƙarni na hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama za mu tashi akan rakami na goma sha ɗaya shine addar qutni wanda aka haife shi shekara ta ɗari uku da biyar sannan ya rasu shekara ta ɗari uku da tamanin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam imam ad-darqutni sunan shi ali bin umar bin ahmad bin mahdi al-baghdadi ad-darqutni wanda aka fi sani da alkunya ta abul hasan an ce wannan nasaba ta dara tana kuma ne zuwa ga kalmomi ne guda biyu daru kutuni wata anguwa ce a garin bagdad ta mutane masu aikin jimar auduka. شيء ne ake danganta وانا ga abuwa ana ce shi darar darar kufin طلب العلم وهو صبي الإمام الدار القتل يا نيم إلمي تنينا تنياو يقول القواس كنا نمر إلى البغو والدار قطني صبي يمشي خلفنا بيده رغيف عليه كامل ice mun kasance مكان tafi zuwa gun al'imamu barwi muhim a lokacin gara kudin yana ɗan yaro ƙarami yana gun a baya yanshi halfana yana tafiya a baya ne da hira rikun yana rike da gutsuran a laihi kamidin wanda aka yi mushi aizu an shafa mushi wani abu kamar miya ko mai ko wani abu da zai kara mashi daɗi ko ya duk shi ne takniki kamar abin da yake yi mai kek bayan yake kuma za ba su kama shi wani mai zaki ko irin yadda ake sanya wa waina gishiri ko madara ko kuli-kuli gwargwaron dai kayan haɗi an sama yana cin wannan abinci yana rike da shi a hannu alamar yaren take حصل الدار قطني على علم جمل وصار يشار إليه bana. zara kutuni ya tara ilimi mai yawa yawa ilimi ana nuna shi da ɗan yatsa ana neman malami za a ce gashi nan ana nuna shi قال الخطيب البغدادي كان فريد عصره الإمام الخطيب يفضل أسكين تاريخ مدرسة الصلاة يقول كان فريد عصره zara kusan ya kasance ɗaya tamkar da dubu a zamanin wa ƙari a dahari ya kasance wanda ya ƙwanƙwashi zamanin wanda si da wahadi kuma saƙa iri ɗaya iri guda wato wanda babu irin wa imamu waƙafi imamun zamanin intaha ilaihi ilmul asar ilmin hadisi ya cike a kan shi wal ma'arifatu bi ilalil hadisi wa asma'ir rijali wa ahwalir ruwa da kuma sanin illar hadisi da sanin ilimin mazaje da halayen masu riwaya dara kuɗin babu shakka ana mashi shaida da ƙwarewa a cikin ilimi a zamanin da in ka lura da tarihin rayuwarsa zamani ya fara nisa daga asari na nagarta da yaduwar ilimi a wannan zamanin da ya rayu kusan shine malami da ya fice a dukkanin duniyar musulunci a kan sanin ilimin hadisi da kyakkyawar aƙida da aiki da hadisi don haka wasu ma suke ganin shine khatima na huffazul hadisi a cikin al kalima kamar shine dan auta ko karke يدكتما لمن هديث وندس كريا وسلم وقال الحافظ الذهبي ذهبي يتي وهنا يخضع لفضار قطن يتي أنم واجبيني أرم قفاوة أرسنا أغبان دار قطن أكين ترجمة سبيا أكين تنكة الحفاظ يتي لساعتي حبه الجامع الجامع لقوة الحافظة ولقوة الفهم والمعرفة تسبب فائل إلى منتهى wanda faɗin ilimin ya samu da kuwatin hafiza saboda ƙwarin ƙwaƙwalwarsa Allah ya mashi ƙwaƙwalwa mai ƙwari wani kuwatin fahimi wal da kuma ƙarfin fahimtarsa da ilimin ya tatara hadda mai kyau da fahimta da ilimi sannan mutum ne mai ƙwazo da himma wai za shi ita an tubayyana bara'ata hadal imamin fard fa tsadiq li'ilm al-imam yake cewa idan kana so ka fahimci kwarewan wannan malami alfar wanda yake tilo fa tali to ka koma ka duba kai nazari a cikin lissafin shi na al'ilal ilal kitabul ilal na al-imam ad-darqutni nan da shi a cikin maktabar mu lahu fa innaka za zaka shiga cikin rudewa hankalinka zai tashi zaka raina kanka addahasha shine mamaki wanda yake sa gaba daya ka karaya wa ya kuma za ka juma kana mamaki wadda kutuni kana yi matsilu madrasatar muta'anniki na filjar dara kutuni yana wakiltar makaranta ko kuma mazhabin masu tsanani a wajen jarraha malamai وقد نبه الحافظ بن حجر في بعض التراجم haza ibn hazirin ya yi nuni zuwa ga wannan tsananan na zara a cikin wasu tarjumomi yayin da yake cewa fi mati badr bin al-muhabbar al-yarbu'i kenan wanda ya daga cikin rijalul bukhari da al-arba'a muslim ne bai riwa daga gare shi ba wannan malamin ya rasu ne hijira da shekara 215 dara kutani ya ce ibn adirin ya ce ba afahu dara kutani fi riwayatihi an za'ida dara kutani ya raunata wannan malami saboda ta daga za'ida qalahu al-hakim haka hakim ya fada wa zalika bi sababi hadithin wahidin khalafa fihi husayn ibn ali al-ju'fi wannan raunatawa ta biyo bayan wani hadisi kwaya ɗaya ne wanda shi wannan malami badal bin al-muhabbar al-yarbu'i ya saba da watan Hussein bin Ali al-Ju'fi wanda makusanci ne daga cikin dalibai abun Za'ida wa huwa fi Musnad ibn Umar min Musnad al-Bazzar wanda yana cikin hadisan Abdullahi dan Umar a cikin littafin Musnad al-Bazzar qultu ai al-Hafiz ibn Hajar yace huwa ta'annut wannan ta'annuci ne tsanani ne wannan mara ma'ana wa ta sa fi fatihil mughib lis-sakhawi yace a cikin littafin fatihul mughib na limamu sakawi shi kuma sai yazo da wani yanayi na nuna kauda kai da yafiya da ɗaga kafa akan wannan tsananin faqad na ƙala az-zahabi annahu ja'alar zara darqutni fi qism mota mutazili sai shi sakhawi ya kawo cewa al eh, hafiz az-zahabi ya lissafa dara kutsani a cikin malamai waɗanda suke madaidaita ba tsanani ba babu sakaci wallazi fi risalati az-zahabi abinda ke cikin littafin al-imam az-zahabi littafin zikru man yu'tamadu qawluhu fil jarh wa huwa abu zur'a badalan min ad-dara wanda aka ambata a daidai wannan wajen shine abu zur'a ar-razi ba kutani ba ba dara kutani ba wa nafsuhu hakaza ga yadda magana take qismun kal bukhari wa ahmad ibn hanbal wa abi zur'a wa ibn adiy mu'tadiluna munsifuna abinda za a ji ce akwai wasu malamai kaman bukhari da ahmad dan hanbali da abu zur'a razi da ibn adiy al-jurjani yace waɗannan mu'tadilun malamai ne madaidaita munsifuna masu adalci sai aka cire ɗaya daga cikin lafazan sai aka sanya a wajen dara kutani maimakon abu zura wasahihu anna dara kutani fi ba'd al-ahyan mutata'annatu fi ba'adil ahyan wa yatasahalu fi hinin akhar abinda yake daidai shine dara kutani wani lokaci yana da ta'annuki wani lokaci kuma yakan yi sassauci wa qala zahabi nafsuhu fil muqiba ga abinda zahabi ya faɗa a cikin al-muqiba yake cewa innahu lallai shi ad-daru qutni mutasahilun fi ba'd al yana da sassauci a wasu lokuta sai dai wannan magana ita kanta akwai matsala game da ita abinda fi a gaskiya shine danganta dara kutsini zuwa ga mu'tadili saboda wannan an samu ɗaiɗai ne a wasu wurare ta sahulanci, wanda yana kuma zuwa ga galibin masu riwayan da bai yi zamani da su wanda akwai tsawon zamani tsakanin shi da su inda ka lura mutumin da ya raya ƙarni na hudu akwai masu riwayan da tun mutanen ƙarni na ɗaya ne ko na biyu sai zama bai ya yi tsawon akwai tsawon zamani tsakanin shi da su ko bai gamu da masani ɗinsu ko kutubinsu ba sai dai yakan dogara ne da maganganun wasu malamai da suka gabace su da suka gabace shi akan waɗannan malaman to a irin an samu tasahuli ba za a zarge shi ba dan yayi nakali amma babu shakka yana da yana da i'tidal a mafiyin maganganun shi da aka danganta shi zuwa ga mu'tadilun yafi amma kuma ba a kore yuwar samuwar tasahuli a wani lokaci ko kuma tashaddudi wabihi khutimat ma'rifatu al'ilali fil hadith dara kudani shine ƙarshen malami wajen waɗanda ake lissafawa matsayin masana illa a hadisi kitabu du'afa'i wal matruki akwai littafin kitabu du'afa'i wal matruki na alimamu dara kudani karami ne haka bai fi kaman girmar littafin nan na sharhin warakatu ba baya ga shi akwai kitabu ilal sannan akwai asunan sunan din shi a cikin mujalladi biyu wanda galibin hadisan dama hadisai ne masu rauni yake kawowa wato hadisai waɗanda aka kafa babin fikihu a kan su wanda kuma suna da rauni shine asalin hikimar sunan ɗinsa sai kuma tafai kala daban-daban kama akwai gara'ibu malik akwai afradu fulan akwai mashika iri daban-daban tafai sama da kala ɗari biyu babban malami ne daga cikin malamin musulunci allah ya gafarta mishi sai malam yake asani ashar al-azdi sai al al-azdi al-mutawaffa sanata 63 wa 60 wa 67 wanda ya rasu shiga ta 367 ko abul fath muhammad bin husayn bin ahmad بن الحسين ابن عبد الله بن يزيد بن النعمان الأزدي الموصلي سننش كنان أبو الفتح الأزدي malami daga cikin malaman da suka rayu a wannan karni na hudu yace min a'immatul jarhi wata ta'dil wannan tsaye ne daga cikin malamai da aka san su akan kan jarh wat ta'dil ma'a dha'fin tare da cewa shi kanshi mai rauni ne wa kana mutashaddidan fil ya kasance kuma yana da tsanani a wajen suka qala az-zahabi al-imam zahabi yace abul fathi yusrifu fil wannan malami gashi yana da rauni amma kuma yana da tsanantawa wajen raunata malamai walahu musannafun kabirun fil ghayati fil mazruhina yana da littafi mai girma da ya kai matuƙa wajen tattara malamai waɗanda suke masu rauni jama'a fa'awa ya tara ya cika wajaraha halkan bi ya raunata wasu malamai da magana kan shi ba tare da dogaro da magabatan shi ba lam yasbiqu ahadun ila takallum fi ba wanda ya riga ya shi yin magana akan su wa huwa almutakallamu fi alalin shine ma wanda akai yi malamai suke magana akan shi haka za ya faɗa akan shi a cikin mizanu da ikdal wa qala marratan wani lokaci kuma zahabi ya ce ba a da nakalin hikayatin bayan da zahabi ya kawo wani labari daga al'azzi yace kaza qala al-azzi wal uhdatu alayhi haka azzi ya fada al akan shi akwai malamai da dama da al-imamu zahabi yake musu irin wannan mu'amalata wanda suke iya sharbota kamar shi wannan azzi din kamar kuma sibt ibn al ajl ah, sibt ibn al-jawzi sibt ibn al-jawzi ne mai atu zaman wanda yana kwaso maganganu waɗanda wasu hankali baya daukar su da haka zahabi zaka ga din ya kawo sai ce wal udatu alayhi alaki akan shi wani wurin ma sai ka ji ya ce da a wuri kaza na yadda da wannan magana amma yanzu ban yadda ba ban yarda ba yawanci yakan yi ishara zuwa ga haka a littafan shi da yi su daga baya kamar siru alamin nubala yakan yi ishara su da dama zuwa ga tarihul islam a cikinta kamar littafin sabul mai'i shi ma yakan yi ishara zuwa ga tarih ɗinsa haka kuma yakan ishara zuwa ga littafin shi marifatul qurra wanda shi ma yayi shi da farkon al'amari to wasu maganin suka ji ya ya ma da ma yadda da su bane kawai saboda akwai shar'iya a ciki akwai abin da yake akwai mujazafa da wasu labaran kama abin da muka faɗa a nan wanda eh, sibtu ibn al-jawzi yake ba da labarin cewa kakan shi ibn al-jawzi a wajen jana'ilarsa saboda neman albarka har sai da aka gaba ɗaya aka yagi duka likafanin shi kafin a sashi a kabari ya ce to haka da ya fada wani wal to ali suna nan da yawa irin waɗannan ina fata mun gani ne yake wari kamar warin abu wuta a wacce na'am sai ce wa zahabi az-zahabi fil mizan haka kuma zahabi ya fada cikin mizanu al-i'tidal yace ولم يدافع وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ولم يدافع عنه ذهبي يا كوشي أسكلتا في الميزان والاعتدال amma bai iya kare shi ba bal qala yace kawai lahu kitabun kabirun fil jarhi wad du'afa alayhi fihi mu'akhadhat yana da littafi mai girma game da aljarh da magana akan masu rauni akwai abubuwa da dama da za a iya kama shi da su a ciki وقد da afal غير واحد وقد ضعف الأزي غير an samu da dama daga cikin malamai sun raunata ainihin al'azzi din wa hamahu ittahamahu ba'd al bi har ma ka samu wasu malamai sun nemi su ma tuhume shi da cewa yana kera hadisan karya kamar da khasibu ya kawa cikin kifaya haka ainihin wato al-imam al-hafiz ah, ibn kathir al a cikin al-bidayah wan nihaya sai tafi ambaci wannan cewa ana zargin shi ma da zuƙi kamar kuma wani bai hana malantar shi ba ba malami ne kuma da kasa yanzu ana samun mutane irin haka don su ma kafin su malamai mutane ne wani tun kafin dama ya malanta ya saba da wani eh, yanayi na ƙarya ko tsohon ɗan siyasa ne ko tsohon tela ne ya iya ƙarya irin ta teloli ko kaga babu mamaki idan ya zo kuma yanzu cikin malanta ma yana ɗan taɓawa Allah ya tsare وقد صرح الحافظ ابن حجر في عدة مواضع بتضعيفه shi ma ibn a wurare da dama ya faɗa ƙarara ya faɗi maganganu ƙarar da suke nuni zuwa ga raunata al'azzi kamar faɗinsa da ya ce ya ƙulu wala ibrata bi ƙaunin azzi li'annahu huwa za'ifu ba a duban maganan azzi don shi ɗin shi ne mai rauni fa kaifa yi uta madu sai ta za'ifi a sikas to ta ya za a yadda da shi a lokacin da yake raunata amintattu wa ya yace lam yaltafit ahadun ila ƙaunin azzi babu wani wanda ya kalli magana azzi balil azzi ghairu mardiyyin azzi ba abin karba bane wa qala Ya yace a wani waje wal azzi la yu'arraju ala qawli ai azzi din nan fa ba a dogara da magana wa qala zahabi za a ji shi kuma ya duk wani magana ibn hajar ya yi su ne a cikin tarihi tari da cikin ah, muqaddima ta sharhin sahih bukhari za a iya ya sake faɗa a cikin littafin tazkira yace huwa qawiyyun nafs fil jarh yana da dai karfin hali yana da karfin hali wajen jarrahawa wa qala yace sahibu kitabi du'afa wa huwa mujalladun kabir shine mai littafin ad-du'afa mujalladi ne babba wa alaihi fi kitabihi fi du'afa mu'akhabat akwai abubuwan tababa da aka kama shi da su a cikin littafin nashi fa innahu da'afa jama'atan bila dalili ya raunata wasu malamai da dama ba tare da dalili ba bal kad yakunu ghayruhu kad wasaqahu kai ama samu wasu waɗanda ya raunata su amma kuma wani shi ya inganta su ya amince da su wa qala zabi yake sake cewa la yuntafatu ila qawli al-azzi fa inna fi lisanihi fil jarhi rahaqa ba a ainihin wato e, dogaro da maganan azzi a wajen raunatawa saboda a cikin harshen shi wajen raunatawa akwai tumbudi shine rahaq jarin da tumbudi ya baya lissafawa ko me ko shi dai ko a ina ne to wannan shine ƙarshen mutanen da wannan malamin ya tattauna akan su a wannan asari na alƙarnus salih akwai mutum ɗaya da bai ambata ba wanda watakila eh, abin yana komawa ne zuwa ko ne rafkanuwa ko ne dalili shine abubakar ibnu abi dawud bai ambace shi ba in ka lura kuma wannan shine karnin sa karni na hudu tunda ya rasu ne hijira da shekara 316 ɗaya daga cikin manyan malamai da suka rayu eh, har ma zaka yana cewa ma huwa bidu ma huwa abi bai gaza baban shi a ilimi ba mai kitabul masahi. da annasikh wal mansukh da alqasidatul ta aqida babban malami ne duk da yake akwai abubuwa da suka faru kala daban-daban na rudani a cikin tarihin sa Allah ya gafarta mishi farkon al'amari ya kasance ana tuhumarta da nasibanci daga baya ya tuba ya koma cikin tafarki mai kyau kuma malami ne kamar da zabi yake faɗa cewa wanda yake nuna kanshi yana da isa da ji da kai wannan ma ya ja mishi abokan gaba suka ƙari mai ya yi da aqranu da yawa su ibn sa'id su ibn jarir da su amma dai su jumla shi ma malami ne na hadisi wanda yake abun yarda da maganarsa wannan na iya zama dalili ya zama wato malamin ya ya da kawo shi ko kuma saboda karancin maganganunsa akan mazaji yana da karancin maganganu akan mazaji ya fi damuwa da ta'alifi da kuma rigingimin da ya shiga ciki ne daban-daban Allah ya gafarta musu gaba daya wannan ne karshe daga wannan zamu zo insha Allah a gaba mu shiga ma ba da qarni rabi ashara wanda ya haɗe su ne kawai gaba daya har zuwa karnoni na nan kusa za mu fara da usuli fiki da yana samun matsala ba ma samun muna yin shi saboda yana lokaci don su mu tashi bayan awa ɗaya ne kawai insha Allah na usul fiqh yana mana magana akan alkiyas ko za mu tashi inda malam ya ce ƙaunu faɗin ibnul juwani da ya ce wa ammal qiyasu fa huwa raddul far'i ila al-asl kaga da shi qiyasi shine komawa da reshe zuwa ga asali yace al-qiyasu lughatan at-taqdir wal musawa abinda ake nufi da ƙiyasi a harshe shine kwatanci A takadir yin kwatance tsakanin abu da kaza ƙaddara yawansa ko nauyinsa ko yanayinsa walmusawa da daidaita tsakanin abu guda biyu yi kulla kamantakekeniya tsakanin abubuwa guda biyu ta ƙuru za ka iya cewa ƙistu sauba ba zira na auna tufar da zira'i na kaga kayi kiyasin shi kenan da zira'i ka zari idan idan ka kwatanta gwargwadonsa da zira'i wa fulanun la yuqasu bi fulanin in kace wani ai ba a gwada shi da wani ai la wani, ba sa'an shi bane wasirahan agun malamai kuwa suka ce shine raddul far'i ila al-asl fi al bi illatin tajma'uhuma shine mai da wani reshe zuwa ga wani asali ma'ana ɗauki wannan reshe a sanya shi a kan asalin fil hukumi wajen hukunci a ce hukuncin wannan na biyu shine wanda ba a samu hukunci kai tsaye kan shi ba amma sai a ga wani abu da ya kama da shi sai aka ba shi irin hukuncinsa da illatin tajma'uhuma ana yin haka ne sakamakon wata illa wani dalili da ya hada su wani sababi da ya hada su wal ba'u fi qawlihi bi illatin sababiyya ai bi sababi illatin sakamakon wata illa da ta hada su wa ma'ana raddul far'i ila al-asli ja'aluhu musawiyan lahu wa raji'an ilayhi fil hukm abinda yake nufi da raddul far' shine a sanya far'in ya zama da shi da asalin sun daidaita sannan kuma a koma da hukuncin shi zuwa ga hukuncin asalin haitu innal far'a lam yarid fi bayani hukmihi nassun wala ijma'u asa da za a tarar shi wannan reshen babu wani abu da ya zo don bayani akan hukuncinsa na nasi magana ƙarara, ta qur'ani ko hadisi wala ijma'u ba kuma ijma'in malamai akai ya anna mawdu' al-qiyas talabu ahkam al-furu'i al-maskuti an saboda abinda ƙiyasi ke tattaunawa akan shi shine neman hukunce hukuncen wasu rassa na ka'idojin shari'a waɗanda asali an yi shiru shari'a bata ce komai akan su ba allati lam yarid fiha nassun wala ijma'u wadanda babu nassi ko ijma'i idan aka samu nassi ko ijma'i to duk wani kiyasi da ake akai ya lalace idza warada al-asaru batala an-nadr kamar da suke cewa fa idza wajadta illat al-asl fi fari wa utiya hukm al idan ka samu dalilin da yasa akai hukunci shine illa in ka same a cikin reshe to annan sai a dauki wannan hukuncin idan an samu irin shi a cikin asali saboda illar ta yi ɗaya sai a daidaita wannan shi ne ake cewa kiyasul illa kenan kamar yadda muka faɗa a makon da yake ne, ga giya sunanta giya abin yinta daga abin da aka sani ana yin giya kuma a al'adar mutanen da suke mu'amala ta su ma suna mu'amalanta ta ne a matsayin giya sawun sunanta ogorogo take ko burkutu ko sa ko gulda ko mai sunanta sunanta dai giya masu yin ta da masu shanta da wanda suke ma Allah dare kowa ya dukiya ce sai kuma a samu wani abu wanda shi kuma mutane ne yau da gobe sai suka gano shi ma yana iya ba su irin abin da suke samu suke da'awar suna samu daga giya na maye da natsuwa da manta hayaniyar duniya ba ka suke cewa ba to a sa da mutum ya irin wannan ya sha wani abu irin wannan ko aka samu wani abu da ke irin wannan bugarwa irin ta giya to za a ba shi hukuncin giya ta fuskar haramci shine kamar yadda yadda ake samun matasa musamman suna shan wiwi shalisho kojin wane ne ga sunan magungunan asibiti da wasu jike-jike na gargajiya da suke sha su tsima za su sha kuma za su yi marisa kamar yadda mai shan giya yake marisa wani ma zai bacci ya kwana ya wuri bai sayin da yake ba to yanzu su ma waɗannan suna ɗaukan hukuncin giya ta fuskar haramci ta inda aka bambanta ake samun matsaloli game da kiyasi shine shin za su iya ɗaukan hukuncin asali wajen hudud misali a ce to an kama wanda ya sha wiwi shi ma a mai bulala arba'in ko tamanin kamar yadda misali shari'a ba ta yi magana ƙarara akan hukuncin su haƙ luwaɗi maɗugo da mata suke yi ma mace ta nemi mace har su biya bukatar ta sha'awa shari'a ba ta yi magana kan shi ba amma kaga ya shiga cikin umumin abinda shari'a ta hana cewa kamar da Allah ya faɗa cikin suratul mu'min ko illa ala azwajihim aw ma malakat aymanu wallazina hum li furujihim hafiduna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanu daga cikin sifan muminai shine suna kiyaye al'aurar sai dai ta hanyar abokan aurensu namiji da matarsa mata da mijinta ko kuma namiji kadai ta fuskar watin abinda ake ce ma malakar aimanuhu nan akwai kaidi akwai abinda ake ce ma dilalatul mafhumi laysat laysat mu'tabara an aka ce ma malakat aimanuhu akwai sahabin da ya taba yin irin wannan fasara sai da Umar ya mushi bulala kai mace ce kai ko tana yin sadaka kenan ita ma da da bawanta sai da Umar ya mata ta'ziri to abun dilalatul mafhum ne laysa laysa bi mu'tabara akwai abin da zahirin abun da lafazin shi ke bayarwa ba shi shari'a take nufi ba sai yana da hadari daukan hadisi dai dai dai dai da mutane suke suna barin saura yanzu kamar hadisin umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah an umurce ni ta yakan mutane har sai sun musulunta wannan mafhumin shi shine ba za a saurara ba duniyar nan ba za a fasa yaki ba sai kowa zama musulmi a wannan da haka yan kalakato suke halaka al'umma suke jawa musulunci muguwar fasara a gun mutane manzo Allah kuma ya kyala wasu suna addinan su in ka ce ai a makka saboda bayi da karfi ne to da yazo madina ga yahudu nan ba sa musulunci Allah ya ce kafirai ne zai da labina kafaru min bani isra'ila wasu bane waɗannan ala lisan Dawud da Isa ibn Makkah Allah ya kira su da suna kafaru nan kuma ce an umarce ni na yaƙi ta sashe da Allah ɗaya ne amma annabi ya kyale su wanda zai yarsan jiziya a gunsu ya karɓa kuma ya mutu ya baka fure a duniya kuma har yau akwai kafirai a duniya kaga kenan ba abin da hadisi yake nufi mai kenan ka kuma karanta abin da Hajar ya fasara a ana nufin mutanen da suka yadda za su rayu ƙarƙashin gwamnatin musulunci ko suka anshi musulunci to ba za ba su fita ba sannan kuma duk waɗanda suka taɓa musulunci su ba za a kyale su ba ba wai kawai yadda yake a buɗe ba haka to irin shi na yake ce ma dilalatul mafhumi laysat mu'tabara to haka nan ma game da illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum duk da dilalatul iqtiran an jera su amma kaga game da aure yana daukan bangaren mace da bangaren namiji domin azwaj na daukan duka wannan amma ta bangaren bawa to namiji ne kawai ke da yancin yin sadaka mu'amala kamar tsakanin mata da miji ya irin wannan mu'amalar da baiwarsa ya ga tsarecin ta ta gana shi kuma har ta iya haifan mushi ɗa to to kaga umumin wannan ya hana luwai. umumin wannan ya hana zina umuminsa ya hana suhaq lesbianism umuminsa ya hana istimna'i to sa'annan kiyasan kuma akan cewa ai zina mutane suna biyan bukatar su ne ta sha'awa ta hanyar da ya haramta ko eh to wani wara balika haulaika humul yes a a a to haka wanda ya nemi bukata ta hanyar mata da suke yin wannan abin da ake cewa maɗugo da yaɗi yanzu a duniya kaga za a yi ilhaƙinsa da zina ta fuskar mene haramci mun gane shi ne hukuncin ko to amma ba za a ilhaƙin shi da zina ba ta fuskar haddi to haka can ba za a ilhaƙin wiwi da giya-giya ta gaske ba ta fuskar haddi sai dai ta'aziri saboda shi kuma haddi ya daga cikin abubuwan da ba a yin su da mene da kiyas ya daga cikin wannan mahallan ba a karban a yi haddi na jini ko haddi na kisa ko haddi na bulala ko haddi na kullewa da sunan kiyas in za a yi bulalar to sai dai a yi ta wanda ba fi karfa abin da ake ce mata aziri ba haka za a iya tsaura mutum garama shi ta ce na yake ta mishi fine tara a ce biya wasu kudade wannan ma shari'a ta yarda ibn timiya ya yi tattauna akan wannan a cikin majmul fatawa a cikin mujalladi na goma sha biyu ba na manta ba so don haka ilhaƙin wajen hukunci ne cewa ka za haramun amma banda ta ɓangaren haji banda ta ɓangaren haka kaga wannan misali dangane da giya ke giya haramun ce saboda tana bugarwa za ka wiwi ma haramun ce don saboda tana bugarwa to haka maɗugo haramun ne don saboda zakewa sha'awa ne ta wani abu wajen aure ko wajen alaƙar namiji da faɗa ba za ka za ka ta irin wannan ƙiyasin kai ta ƙiyasi kai ta ƙiyasi akwai kuma zamu zo mu ji wasu nau'i na kiyasi ne waɗanda ba irin wannan ba akwai kiyasun eh, dilala da da sauran su zai faɗa mana su wannan dai a kiyasun illa kenan shi ne mataki na farko ya ce yace wa misaluhu kiyasun urz alal bur fi jariyanin riba misalin su shi shine kiyasun da aka yi na shinkafa al-urz alal bur akan ainihin wato abin nan albur shi ne kamar hatsi ko wancan abin nan sha'iri fi jaryanin riba a wajen gudanar riba game da shi wannan na kujerar nan gara fitar ba ko a jona ta da wata والإلة التي تجمعهما هي الطعم والكيل مثلا asali riba ta zo ne game da waɗancan abubuwan cewa a auna su au da au matsalan bi matsalan yadin biyadin shi masara shinkafa al'urs ita ma ana auna ta kuma abinci ce za ka ita ma da duk sauran ire-irensu kamar misali a ce masara da dawa da alkama dama ita alkama akwai ta a cikin lafazin da ri'i da makamantansu da maiwa da duk ire-iren waɗannan mazowa buhu waɗanda ake noma su kuma ake aji su ake abinci da su to sun zama za a ba su kiyasi ba za a karɓe su ko a bayar da sunan ba a ba ta shiga cikinsu ina ba ta mun gano ma'ana idan na baka dawa tiyar in kuma za ka dawo mun da dawa fiye ji ba za ka kara ba ba za ka rage idan za a kara ko a rage sai ka setawa ni in seta ka ya zama kuɗi ya shiga tsakani saboda guje ma riba wannan kuma malamai suna faɗaɗa ƙiyasin nan na riba ne dama saboda haɗarin riba abin yake da haɗari irin wannan yana da kyau sai a guji shi duba ka ga masu aikin nefa za su kashe wuta a transformer amma da haka za su saka wasu kwamakwamanta kalma da wasu robobin hannu manya haka kamar na aljanu don dai su guje wuta nesa ba su tunda an kashe kawai bari su taba da hannu ba saboda haɗarin da ke cikinta ko ko mun gani saboda haɗarin da ke cikinta to riba tana da haɗari domin ranar alkiyama Allah cewa zai yi a baiwa mai riba makami ya zo ya faɗa da Allah mai cin riba daga kawai malami ya yaudara mutane ya ce musu kaza ba riba kaza ba riba ba komai ba komai da kiyasi kawai gara su kuskure su ƙi yin abin ya zama ba riba ba ne da su yi kuskure su yi shi ya zama riba ne ko mun gani kamar wajen hudud ne gara a yi kuskure wani ya cancanci kisa ba a kashe shi ba a yi kuskure ya hukunci da kuma ya fi sauƙi akan a yi kuskure a kashe shi alhalin bai cancanci kisa ba ala samun gane ga wanda ya wani laifi to amma laifin bai tabbata ɗari bisa ɗari ba wanda inda laifin ya tabbata kisa ne to kada a lankwasa magana a san yadda za a tabbatar da kisan a kai shi ya zama daga ƙarke alama filwaƙe akwai kuskure ya fi haɗari fiye da ya zama ya yi kuskuren ya yi laifin amma an kasa ganowa sai a bai shi da Allah shi ne hadisi ne magana akan ka'ida ta idra'ul hudud bil shubuhat to haka anan maganar riba to yafi sauki abinda ake ganin yayi kama da riba to a rabu da shi ina faɗa wannan ne saboda na san akwai mu'amalar da dama da mutane suke yin tambaya kai idan an faɗa musu magana sai su ta kwana-kwana to ai kaza ai kaza ga sunan kasuwanci iri daban-daban a cikin ƙa'idojin da ake gane riba akwai kasuwancin da babu faduwa duk abin da zai zama kullum a cikin riba kake babu faduwa to kai tunanin akwai riba a cikin shi irin wannan kasuwancin da yake yanzu online online business eh, gold store mmm wane ne ga sanan sai dai kawai kana zaune kana kwanci a ɗaka kai ta ganin alat to haka ne ko ba sai rufar bashi ba kawai shi ma ya kwance shi wanda yake da maƙudan miliyoyi ya zuba lokaci guda su ta haɓaka duk wanda ya san 'yan kasuwa da yawa da suke na ya sani kowa ya san a kasuwanci akwai siyarwa a ciriba akwai siyarwa a faɗi akwai siyarwa a haƙura ma wani ya tada wani wani ya tada wani ba haka bane to wani shi ne kasuwanci duk hannun da ya kirga riba an ji ba wuce sai ya kirga faduwa amma kai da za ka ce bari ka sa kuɗinka kawai na farko baka wata wahala ko kuma ba ka ma san me ake siya ko a siyar da kuɗin ba irin wanda ake a wannan dubai gold store da ake sakawa daga shegon da ake siyarwa ba shi ake siyarwa kai baka samu da ake da kudin ka ba amma kullun zaka dinga jin alat duk mako ko duk wata babu faduwa ko to wannan kasuwanci mutunci bai da shi yana daga cikin albai'u bil ina haka kullun ka ji an zo an ce mutane ga wata kungiya mu dai in ka sa dubu biyar za ka kawo mutane biyar kullun kudin ka na karuwa kullun ka ba harkoki ne na yahudawa gara mutane su kiyaye su kawai A kiyaye su ka kama sana'a kai wadda ka san sana'a ce ga ta nan kana kallon da suna kallon ka keke da keke ka yi ko ka je kai noma ko kai kiwo ka yi aikin gwamnati kai leburanci kai sana'a hannu ka yi saye da sayarwa ka yi dillanci ka yi gini ka yi duk abin da za ka iya wanda ka san abin da kake ka san kuma inda kake sa kuɗinka kuma duk sanda za ka saka ka san za ka saka sai da inda kake tunanin samun karuwa in an samu ka gode wa Allah abinda bai dawo ba kuma dama ta gaji haka ta gaji haka dama sai mutum ya siyo ma kaya misali ya saka su a shagon shi wani har sai tsaya bai siyar ba ko kuma har darajar su ta kari su zama sun yi sauki fiye da aka sun su guda nawa kamar da kuma randa Allah ya yi nufin ya sarfa magarin ka nono kana siyawa kuma yin tashi sai ka ga abu dan kankani ka tiri ba akan shi da yawa duk wannan ya shafa ruwa wanda ya san kasuwanci to wannan shine kasuwanci ne a sa a yi dabaru a san sirrin abu a je a siyo a kawo kuma kana taimakon al'umma kai yana daga cikin albarkar da ya kamata mu sani game da kasuwanci ne don da ke zuwa ya kawo ma al'umma shi da ba su da shi to ya kyautata niyyarsa aiki ne na jihadi shi ma wanda wannan har sai da Khadija ta lissafa shi a cikin da manzo Allah yake ko wa tuktubul ma'aduma kana kawo da babu shi shi za ya zo a cikin a cikin shirya salaf kamar yadda wuya ya ruwaito a cikin littafin kitabul amwal daga wanda daga cikin tabi'ai yayi siyayya a wani kasuwa kuma sai ya ce na gode sai mai siyarwa ya ce a ai zan gode maka ya ce ai ma dole gode maka ai da ba kawo ba a samu inda za a siya ka samu yanzu kwastoma ana ziga ma ana cewa kwastoma ita ki sai ka dinga huci kai ba za ka ce wa kowa ka gode ba ba haka mutane suke ji ba cewa ai su ne suke da alfarma a su ma suna da alfama gare ka yanzu misali kalli na angona da ake cima gaskiya layout kaso tudun guda daga nan wajen kilomita guda ne ko ramin kilomita da nisa ne kafin za ka taka da kafa sai ka yi zufa in dan mashin ne naira hamsin waɗannan da suke da shaguna kewaye da mudin nan suke sai da abubuwan da da sai an je kasuwa ake siwa ba su taimaki mutanen na angon ba sun taimake su farkon da mala ya dawo angon nan mu ne farkon wanda muke zuwa angon nan idan ka taho daga bakin titi 2007 nan 2007 august 2007 idan ka taho daga bakin titi nan wajen gaskiya gaskiya corporation kafin ka iso nan wala sai ya kwace maka hankali da hanya babu kowa babu gidaje ma anan sai dai daya fiyo wata in za a sha sai an je santara ake cewa malam ba ka bane fiye wata wannan wallahi sai an je santara da mashin za a je a tushe a kawo nan wajen balantana ce yanzu ko sai ka ce a nan ka duk abin da kake so ka sai nama ka sai magi ka sai ashana duka kaga sun taimaki mutane kuma sannan kuma sun raya wajen don su ne suke zama koyaushe ana ganin mutane haka wannan ganin mutanen da ake shi hana mugaye suke laɓewa yi da rana fa wallahi sai a maka wannan kwacen na hanset ko agogo akwai wanda aka yi musu in za a tafi sai an yi ƙungiya ba ba ka tafiya kai kadai shekara goma kenan kwata-kwata shekara goma ne to wanda yake kasuwanci yake kawo mutane abin da ba su da shi to shi ma alheri yake musu kasa ɗauka wasu da suke siya kawai wasu ne suke taimakon shi a taimakon juna suke don shi ma suka bar shi da shi ya bayar da rikici amma galibi mutane gani suke su da suke saye su kawai su ba a musu wani kirki ba kawai su yan jari hujja ne kawai sannan baya ga saye yanzu a nan sai ka samu wanda zai baka bashi wanda watakila in kaje je kaso tudun wadan kusa ban garba wanda ya ka wannan bashi amma wannan tunda kullum yana ganin ka kana ganin shi ka siya jiya ka siya yau ka ban mishi canji shi ma da ka zo kudin ka ba su kai ba dole ba maka canji shi ma tunda ya san ka dawo goma Allah ya samu za ka jama'a riba harka ce mai haɗarin gaske karka yadda wani malami ya kawo wani abu da ya kama da riba ya ce ma ba komai sawa'un siyan kati ne na waya tawa'u irin wannan kasuwancin ne gara ka guje shi kawai gara ka guje shi kawai da manzo Allah yake cewa a cikin hadisi tabbatacce da kowa ya sani wa man taqashshubahat faqad abra'a lidini faqad istabra lidinihi wa irdi wanda bi ya guje ma abin da yake jirwaye da kamar wanka sai ya tsire da mutuncin addinin sa ya tsire da mutuncin kansa to wannan yafi sai kuma zo a ce wannan fanya game da ya za a yi a shigar da su cikin kasuwanci wallahu ta'ala a'ala yace wal illatu fihi ma allati tajma'uhu hiya al-ta'am wal kayd masalan wa qiyasul 'abdi 'ala al-ama fi tansifi hadd zina haka kwatancin bawa namiji akan baiwa ta mace wajen rabin haddin zina bi jami'ir rek saboda illar dukansu cewa bayi ne fi kullum minhum wa dalilul asli ayatu suratul nisa a cikin suratul nisa ne Allah yake cewa fa in uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma 'ala al su uh, mata bayi idan suka zama sun yi ihsan anan ihsan shine suka zama sun ka tangu to sai suka zo da uh, zina idan suka yi zina a nan za a musu azaba rabin azabar da ake ma 'ya'ya rabin azabar 'ya'ya kuma ga zina wanda ba su da aure shine mene bulala ɗari ko su kuma sai a musu hamsin to shi ma namiji idan ya zina bawa to za a mashi bulala ne hamsin bulala hamsin za a mashi mai kwan ɗari wannan shine saboda abin da ke alaƙa da juna na kasancewarsa duka bayi ne ba 'ya'ya masu yanci ba wallahu alam wa arkanul arba'a arba'atu akwai kira guda hudu waɗanda sai sun tsayu ake samun qiyasi na farko akwai alfar'u reshi wa huwa almahallu alladhi yuradu isbatu al-hukmi fi shine wannan bugiran da ake so a tabbatar da hukunci akan shi wa yusamma maqis ana ce shi al وهو الأرز في المثال الأول والعبد في المثال الثاني المثالان da aka yi guda biyu shine kaman kace wancan al-urz ko al-abd sai kuma na biyu al-aslu wa huwa al-mahallu al-ma'lum thubut al shine wancan da aka san hukuncin da yake akan sa wai sammal maqisu alayhi abun yin kiyasi akan sa wa huwa al-burru a cikin misalan kenan na uku akwai al-hukmu wa huwa al-amru al-maqsud ilhaqul far'i bil aslifi shine abinda ake so a riskar da wannan reshe zuwa ga asali ta fuskar shi wa huwa jaryanur riba misali al-awwal shine gudanuwar riba dinnan wa tasniful hadd fi thani da rabin haddi a cikin nabiyin wala illa wa hiya al al-mushtarak bainan al-asli wal ita ce wannan abin da aka yi tarayya tsakanin tushe da reshe akan su al-muqtadi wanda yake jawo isbatul hukmi a filfari shi yake janya jawo a tabbatar da hukuncin akan reshen wa huwa ta'am shine abinci da kuma awo fi masalan fil wa rizq a wajen biyu kuma shine watan wannan bauta qauluhu fadin sa wa huwa mu ila a aqsam cewa qiyasi ya kasu gida uku lamma zakara ta'rif al qiyas shar'a fi taqsimihi bi da illati bayan da ya ambaci ma'anar kiyasi sai ya tafi kuma izuwa ga bayani akan rabe-rabensa ta fuskar illarsa fa zakara annahu salasa ya ambaci guda uku ne qiyasul illa wa qiyasul dilala wa qiyasul shabah qiyasi akan illa da kuma qiyasi na dilala da kuma qiyasul shabah na kamantakekeniya fa qiyasul illa ma kanat illatu fihi mujibatan lil hukm ya ce kiyasul illa shi ne a samu wanda zai kasance illar ita ta jawo hukuncin huwa ai huwa ma kanatin illatin lati tajma'u alfar'a wal asla fil hukmi mujibatan lil hukumi. ai muqtadiyatan lil hukumi. shine wanda za a samu illar da ta hada su biyun nan ita ce ta zama sanadiyar yin hukuncin بمعنى أنه لا يحسن تخلف الحكم عنها تخلف الحكم bai yiwa a ce wannan hukuncin ya gaza daga kaiwa zuwa gare ta a wannan rashin bi an tuja da hiya filfar wala yuja da hukum ba zai yiwu a ce an samu wannan illar a reshen kuma a rasa wannan hukuncin ba Ba misali kamar misalin wannan a ce kiyasu darbil walidaini aw ahadihima ala ta'fifi almansus alayhi fi qawli ta'ala kiyasin haramta dukan uba ko uwa ko ɗaya daga cikinsu ko dukkaninsu a bisa faɗantir da ƙwar'ani ya faɗa ƙarara da Allah ya ce falata ƙullahuma uffin karkace musu Allah wadare wani hukumu hukuncin abin a nan kuwar harimu an hana ka faɗa haka wani illatu hiyar iza illar shi ne ba a so ka cutar da su an hana cutar da su falayi yi husinu akalan a hankalce zai yiwuwa takhallufu hukumi filfar ka ce a wannan reshen ne reshen shine duka ka ce reshen nan sam a jinkirtar da hukuncin nan kai ya hau gare shi bi an yi ba a ce ai duka ya halatta a ce yajin da ƙurani bai ambace shi ba wai mu na uttafif amma a ce faɗan Allah wadare haramun ma a da illa tilfar'i ala a can mai waje tare da samun illar a cikin reshen a bisa fuska mafi cika wanda wannan kama yana rabi ne da ibnu hazmi Allah ya gafarta mashi karara ya buga misali da wannan a inda yake ƙoƙarin kore kiyar wanda misali ne wanda yake fasi fasi ne ba daidai ba ne. Allah ya gafarta mashi wa haza ala qawl man yara anna thubut al-hukm fi al-far'i fi hadha al da bi tariq Fa qiyas fa yakunu min qubayl al-manfuq ya ce wannan za ka faɗi haka ne a bisa tafarkin wanda suke ganin cewa a wannan hukuncin da aka tabbata a nan a far'i to an tabbatar da shi ne ta hanyar kiyasi sai zama wato yana daga cikin kiyasi mantsuki kiyasi wanda aka aka ambaci irinsa wato kamar yana ganin yana suna maka cewa ne akwai malaman ma da suke ganin hukuncin hana dukan 'ya'ya su daki iyayensu ya tabbata a shar'anci a cikin umumi na nasoshi ba sai da wannan ba saboda cewa da aka yi ka girmama su da al'amuru na hayun an bibbi cewa da aka yi ka girmama su an san duka ba shi daga cikin girmamawa faɗin baƙan magana bai daga cikin girmamawa rowa bai daga cikin girmamawa renin hankali bai daga cikin girmamawa ga duk waɗannan abubuwan fil jumla shari'a da ta ce wa ahsin ko ka musu kyautata kyautata musu wa waqfid lahum janaha dhilli min rahma ka kyautata musu ka musu tausayi to ta kore duka waɗannan abubuwan a umumance to shari'a ma da take cewa a cikin hadisin Abu Dawud da manzo Allah yake cewa anta wa maluka li abik da kai da dukiyarka duka na babanka akwai kisa da yazo a cikin hadisin da yake wasu malamai su tafi akan shiruzin ita wannan kissa da waƙan da aka ce baban ya yi na zabautuka mauludan amma dai asalin wannan matanin na anta wa maluka li abika ya tabbata akwai al-imamu sana'ani mai subul salam yana da juz'i ma da yana shahin wannan hadisi sharhi akan hadisi daga ka dauka kenan kuma duka duke yaranka duka duke kace ka zama ka zama mai baba kere azan in mutane suka ji wannan hadisi akwai matsala ce dan uwa ka an ce dukiya ka ta wace ai uwa tana gaba da ma'uba a falala wajen biyayya ai ai sababin hadisin ne nuna mai ake ne ɗa ne ya ba uban shi bashi sai uban ya kibiya sai yana tuhumar cewa taurin bashi sai kai shi karagon annabi sallallahu alaihi wasallam amma babana bashi ya kibiya zai iya kwayar kuna wani kasuwanci wata harka kuma Allah ya ɗaga ka shi kuma bayi da shi kuma ya karɓa ni da sunan bashi ka ga abin da aka bada sunan bashi kai da ka bayar kana karan za a dawo maka da shi ko ba haka ba ko ɗanka ne yanzu ƙarami ma kace mishi ba ni aro <laughs> zai sa ran ba zan sana misali kaddara kuma mata yadda suke da wannan fahimtar game da duk abin da kace ta sa kana zuwa to yana na halin tsari sai ka biya shi wallahi wani ma za ka biya shi fere su ɗaya <laughs> to to shi ne da ya kai shi ƙara yana zuwa gaba manzala ta islama shi baban kawai sai fara hawaye to a riwayar ta zo da wannan cikakkiyar hadda waka yayi yana cewa gazautuka mauludan wa ultuka yafi'a ta'ammal bima tahnu alayhi wa tanhad menene takhafu Radana fi alayka wa innaha la ta'lamu anna al-mauta hatmun muwakkal na ban minka suqmu lam abik a dogwar waka ce har inda yake cewa falamma balagta sinna wal ghayata allati ilayha madama kuntu fika u'amil ja'alta jazai ghalbatan wa farabatan ka'annaka antal mun'imul mutafakkir shine zaka ce annabi ya dafa kama da yaron yace izhab anta wa maluka li abik ka shiga ta kai da kudin naka na babanka ne ma'ana babanka ya ci bashi a wurinka ya kamata ka kau da kai shi ne abin da ake ko kuma ya ce ba ni kaza ya kamata ka bashi ya fi ƙarfin wannan don kai ma yaran shi ko ba haka wa to haka kudin su ma yaran shi kamar da zai aike ka ya kamata ya aiki kudinka <laughs> shi ne ma'ana hadisin kaga shi ma wannan akwai wancan abin a cikin shi na bilalatul mafhum laisa da mu'tabar dan aka ce haka zai zama idan mutum ya mutu misali yana da uba to ba gado kenan uban bai kwashe dukiya gaba da kuma yana raye ma sai kana raye ma sai zo kawai a shi cek din kai ki saka min shi duk abin da kake da shi cikin banki rubuta min shi a cek din ka sa ko ka mun transfer duka kudin shi ne <laughs> ko ba haka ba to kaga iyaye da aka musu irin wannan alfarma sai kawai ka yi ibn hazmin kace da dai ba a ce ka abuge su ba sai an kawo dalili a gwanna akwai mukabara ina fata mun gani to a bisa hanyar ma wanda suke ganin cewa kiyasi ne kenan wal qawlu thani annahu min babi mafhumul muwafaqa shine wanda muka fada wasu kuma suna ganin mafhumul muwafaqa ne wa huwa an yuwafiqa al masfut anhu al manquqa fi hukmi a ce abinda aka yi shiru ya dace da abinda aka ambata wa qad wa qad yakunu aula ko kuma ma ya fi? kama anan wa qad yakunu da ko zama iri daya a darbu aula bi tahrim min ta'fi duka ce mutuntunta a haramta fiye da ta'afi fiye da cewa uffin wal mashhur anna qiyas al illa huwa al jam'u bayna al fard wal asl bi nafs illa abin da ya shahara shine qiyas al maf'ul far qiyas illa shine hada tsakanin reshe da asali akan illa kama idan kullu kama idan muka ce yadrib riba fil urd qiyasan ala al burr bijami ifa'al wal kaini masal haka faɗa haka ce wato ana gudanar da riba akan akan shinkafa kamar da ake akan alkama saboda abin da suka hada na abinci da au wa huwa imma dari aw khafi kiyas illa tana iya zama bayyananniya ko koyayya wa ma zakarahu al-musannif huwa min qiyas illa al-jari yana daga cikin ah, kiyasi na illa wanda yake asiri wa huwa ma ulima min ghairi mu'anatin wa fikr shine abinda aka iya ganewa ba tare da an sha wahalar tunani ko an sha wahala a gano abin ba idan ya zama shi ma asalin abinda aka fa asalin ba a san illa shi ba to shine za a zo a sha wahala wajen gano shi da aka za ku ga ku kiyaye wannan ƙa'ida da kyau jama'a galibin iyasi yana zuwa ne akan abubuwa manhiyat waɗanda aka hana saboda su ne illolin ke bayyana karara amma ma'amurat galibi illolinsu ba sa bayyana karara ba kuwa ke gane illar me yasa aka ce a yi sallah biyar me yasa ba a ce bakwai ba me yasa magariba ta zama rakawa uku me yasa ba ta zama hudu bai kamar da sauran suke me yasa aka ce a sirranta karatu a raka'a ta ƙarshe me yasa ba bayyana duka kamar da ake bayyana su ba me yasa me azumi ya zama a watan ramadan me yasa bayan shi a safar misali me yasa sai wata daya me yasa ba za a ce duk wata daya kai uku za ka a shekara kai duka ba kenan kaga duk wannan illa ba za ka yi gano su ba ma'amura suna da wahalar gano illa duk da yake wasu malamai musamman shafi'awa daga cikin usuliyun sun matsa wajen gano illarsu kuma zai ga wani abin kawai ta hakumi shaci faɗi amma duk abin da ka ji shari'a ta hana to za ka iya gano illa shi nan da wurwuri a cikin musamman a cikin mu'amala da abin da ya shafi zamantakewa da hudda mutane me yasa aka haramta giya ta kanta shari'a ta faɗa wanda ta haramta saboda tana sawo maye ta haifar da gaba da fitina me yasa aka haramta zina saboda ta wa dangantaka da rashin mutunci da rashin girmama juna me yasa aka da ita ma tana kawo rigima da barna me yasa aka haramta riba saboda abin da ke cikin ta na zalunci da cuta me yasa aka haramta kaza duk wanda me yasa aka haramta kisan kai saboda a bar mutane su zauna lafiya duk abin aka ambata daga cikin manhiyat zaka yi gano illa shi da wuri ƙarya ce giba ce ko menene to da haka a nan ne ake samun kiyasi jari amma galibi a ma'amurat to ba a buƙatar kiyasi ba za ka ce to bari a yi kiyasin wata sallah da azahar a ƙara ta a cikin salloli ba ba wanda yake tunanin wannan ina fata mun gano wannan wannan nakta ce wadda take mumtaza jirgin insha Allah na'am eh eh eh to ai kaga wajen zakka shi ma yana cikin ma'amurat ne shi eh ta amsa wannan shi ba kwarai tunda wajen zakka ma'amurat ne wajen riba kuma manhiyat ne kwarai da gaske kai ta wa ala zalika faqih to Mukaddara idan yin je siyarwa sai ya faɗi zai cika wa mai kayan ba kasuwanci yake bakin kun gane kuwa na kama ne kawai ya zo ya shi kayan wani na siya kaza jira na anan tunda ya saba ganin shi ba zai ƙirƙirar shi ba ko sai shi kuma shiga cikin kasuwa ya nemi kwastomomi ya siyar musu ya tsawara wani abu a kai sai ya zame kuɗinsa ya kawo kudinka to idan da zai shiga kasuwa sai ya tara kuma abin ya faɗi sai da ya ce maka ne ga kayan ka ko ba kasuwanci bane shi ma kofa ce daga cikin kofar ba don sun fi saba'in ba ne bane ne me yasa mata kuna ya shari shi idan shi dillali ne da za a bashi siyarwa ko kuma zai siya ne da bashi ya halatta ya siya bai biya bashi amma ya san fa in ya biya abin da ya siya shi zai biya misali yanzu mahauci da ke zuwa ya ce saniya ai ba kowa ne yake tare makudan gudu ya biya kudin saniyar ba sai ya zo ya sayar yana yankawa ɗari hamsin ka biyu sannan ya tattara kuɗi ya kai idan kuɗin ba su kai ba babu ruwan mafulatin, ko babu ruwan dila mai shanu sai ka cika su ai kai rigima sai ka cika su wani ma sai dai bangaren amma dai ana nan ana bin shi ba zai ce tun da aka kada saniyan nan ba ta yi dukiyar da aka samu da gare ta ba ta kai abin da ake ba tsammani ba da haka ya dawo da cinikin kaza bin sama Ka to kaga wannan ciniki ne don dama ciniki ya halasta da bashi ya kai tun da aka yi duniya ba ake yin bashi dama za ka baka hana abu dan bashi amma in dai ba zai faɗi ba shi dai kullum sai dai ci riba ko kuma in babu riba ya dawo ma da kayanka to ba kasuwanci ba ita ce ka'idar insha Allah wa alaikum salam Hmm. to shi ne maganar da muke faɗa wannan abubuwan da iyaye suke na na wato kama a ce ba ba kere da dukiyar 'ya'yansu ba daidai ba ne gaskiya kuma shi ma bai manta shi ma bai da baba ko abin nan yana raye ko ya mutu haka baban shi ya mushi wata magana da malal bari ta bayi Allah ya gafarta min? in ka matsawa ɗanka ko ka ce sai ya taki matar shi don yana da kaka shi dan sai ya je ya gawa kakan shi ma zai ce to ka saki babu dan kai ma shi ma yanzu babanka ne ko kun gane kuwa kana da ɗaya da mata haka nan kawai ka takura musu ka ce sai ya saki ta sai je ga babanka kakan shi kenan shi ma sai gudu da kawai to kai ma saki mamai yaron ka ma saki ta sai ka jiya ake bi <laughs> dan shari'a ta baka dama ba ta nufin ka yi abin da ka ga dama ba dama daban da kuma yin abin da kaga dama kamar alƙari da aka ce an ba shi dama ya kashe ya hukunta ya kwace dukiya ya yi isdari ai ba a ce abin da ya gara ba cewa aka yayi bil ma'ruf to haka iyaye da aka ba su dama akan 'ya'yansu bai nufin kawai kamar da ka ambata yaro ya dan samu wani abu ya je ya ce fili yana so shi ma yi nashi na kanshi sai kuma kawai tunda kai ne baban shi ko kanin baban shi ya baka a ce takardu ko kuma kai ne shaida sai ka zaga ma kawai ka sai da filin nan wani ma yi sai da filin kisha zai ba baka ko ba haka ba ko kan suka ji biya umara da kudinka <laughs> to kanka je ka mai rashin kunya a matsayinka na da ka yi haƙuri amma dai abin da ya ba daidai ba ne amma kakka kawanne ya sa ka mai rashin kunya ko ka mai allah isa ko ka daina shawara da shi amma abin da ya ba daidai ba ne tahakkumi ne a cikin dukiyarka ba daidai bane gaskiya saboda Allah yawwa dai da tahakkumi akan ta shine ma abin da muke faɗa wannan hadisin da bashi tahakkumi akan ta irin wannan tahakkumin na wanda ba ma'arufi bane ba ma'arufi bane wannan da abinci ya ci shine ka ki ka bashi abinci ko sutura ce ka ki ka sai mai sutura sai je sai kuɗin ya sai sutura wannan ya shiga cikin hadisin hindu da na ya ce mata ki ɗebi a cikin dukiyar mijinki bil ma'ruf ki baya ki hidima da ita to haka idan babanka ba yi da wadata kana da kuɗi ka ki sai mai abinci yana da buƙatar abinci ko sutura ko wurin kwana ko yana da buƙatar ka mai aure sai ka ki mishi wannan wajibat ne ko ya halasta ya ɗiba yi ko ka ki ka biya ma ka kuɗin makaranta ko wani abu wanda yake na wajibi ku gane bambanci na wajibi daban da wanda yake kawai na san zuciyar shi shi abin da muke ambata ita ma hinda ayan nabi ce mata ta tsiba bil ma'ruf a bisa kan shi ake kiyaye zaka uba bai da irin wannan tahakkumin akan dukiyar ɗanka bai da aka fada ka shara ka je karanta hadisin da malamai suke wannan hadisi amma bil ma'ruf zai shine shine abin da yake daidai amma koda wani uba ya irin wannan abin da ba daidai ba amma dan ka na dan shi to ka bari a jiko kai hakuri kawai ka nemi ladanka a wurin Allah in yaso gaba ka kiyaya ka san ka dinga sirri galibin masu yin irin wannan iyaye ne yan bariki suke yi wannan amma duk wani uban da ya san mutuncin ubantakarsa kamata ya zama tausaya maka ya ma za a yi kai maka ginu wataƙila shi a gidan haya ma ya rayu in ɗan shego zai gidan kan shi ai kaga mu alfarin sa idan aka gina gidan nan yana raye ba za a ba shi ɗaki ya zauna ciki ba misali irin yanzu ne da duniya ta zama fa madiya ma iyaye suke irin amma da iyayen da ba raba ma yayan su gidaje suke yi ba ma kama yanzu ne da bariki ta yawa da sauransu wallahu alam